ba zan ci na tsinci kaina a kalubale ba saboda ko lokacin da na fara harka fim ba ni da mahaifiya amma ina tare da mahaifina kuma ni a gidanmu ni ce babba kusan kanne ne da ni so lokacin da kuma na fito daga gidan mijina ina da alaikum salam. Sunana Abdulge ko zan sanin cikakken sunanki? Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam. Amma an fice min anta Aisha. Haka yake. So <clears throat> kowa dai dama dai ya dai ko da yake an sassan sunayen da na fim haka. Mm. So ina so ki dan ba dan takaitaccen tarihin ki. Ni dai mahaifina mutumin Adamawa ne. kuma mahaifiyata mutuniyar gwamnati amma na girma a garin kano kuma na yi aure a garin kano amma dai yanzu na san ban da aure so ya aka yi kika tsinci kanki harkar fim kin yi ne harkar tun kafin ki aure a baya ko kuma sai da kika yi aure kika fito kika fara harkar gaskiya ban yi harkar fim kafin ya aure ba eh, sai da na fito daga gidan mijina sannan kuma na shiga harkar fim kuma dalilin shiga na harkar fim a koda yaushe ina yawan kallon fina-finan hausa sukan burge ni kuma suna bani ilmantarwa da nishadantarwa da kuma faɗakarwa sosai to ina sha'awar abun amma ban taɓa tsammanin ko da wasa zan tsinci kaina a cikin harkar ba to allah ya riga rubuta sai na abinci na yake so irin bayan kin shiga fim kin san shi fim wani lokacin akwai wanda za ki gan suna da ra'ayi ne wani kuma sai ki ga kawai irin lokaci guda ba shi bai san zai ba ko sai tsinci kanshi so bayan kin tsinci kanki a fim wani irin kin samu irin kalubale daga cikin yan uwa dai eh to gaskiya ne ba zan ce na tsinci kaina a ƙalubale ba saboda ko lokacin da na fara harka fim ba ni da mahaifiya amma ina tare da mahaifina kuma ni a gidanmu ne ce babba kusan kanne ne da ni so lokacin da kuma na fito daga gidan mijina ina da yara so mahaifina da na zo na gaya masa cewa ga sana'ar da nake so in fara yi saboda na ga sana'ar mutum in ya tsaya tsakanin shi da Allah zai karu da ita kuma sannan yana samun alheri fiye da yadda ba a zato ya ce aisha ba zan hana ki ba saboda ke ba yarinya ba ce ba duk inda za ki je na san yanzu ba yawo nake da ke ba kin san abin da yake mai kyau kin san mara kyau kuma za ki iya kare mutuncinki inda za ki kare mutuncinki ai sana'a ce kuma sana'a kika ce na haka zan taya ki da addu'a Allah ubangiji ya baki sa'a wani fim ne kika fara yi fim ɗin da na fara yi akwai wani fim na kamfanin kawo kamfa da ake ce masa gudu a duhu gudu a duhu kamfanin kamfani suka yi shi wanda lokacin na fito a sirkar alinu kuma maryam babban yaro ita ce yata rol ɗin da aka fara bani a cikin fina-finan da kika yi na san <clears throat> mutum ya fim akwai abubuwan da yake kallo akwai wani sin wanda in kika gan shi yake burge ke ke jin daɗi wallahi kwarai da gaske kamar wani sin da akwai wani sin da nake gani ko da yaushe na kalle shi in dai na maganar nishaɗi ne ni da mm. kaina nake wa kaina dariya kamar a fim ɗin tsakaninmu na fito a tsakaninmu ina matsayin mahaifiyar maryam yahaya eh. yakub muhammad ne mijina amma mu kuma talakawa ne ni kuma Allah hore mun san abin duniya gaskiya so ina ta ba yata dama cewa duk abin da ta yi daidai ne da tafi abuja ta samu mun kuɗi kawai <laughs> kullum na kalli wannan sirrin gaskiya ni da kai na ina dariya na cewa oh Allah mai iko duk da dai ba halina ba ne rol ne ya zo da haka <coughs> bayan fim da kike akwai wata sana'a da ke eh kwarai da gaske ni ina harkar sana'ar abinci saboda dama kafin in shiga harkar fim na taɓa yin restaurants nawa so yanzu haka ba restaurants ne da ni ba amma duk sanda aka tashi biki suna mm, walima dina ko na ba ana bani contract din abinci ina yi saboda akwai yara da nake aiki da su da komai mutum yana bukata. kuma bana na fasa sai da ɗan abubuwa da ba za a rasa ba ka san shi sha'aninmu na mata irin su gyalilluka ɗan takalmi ne 'yan atamfofi duka ina yin su bayan kin fara harkar fim misali <clears throat> wani irin alkhairai wanda irin ya janyo miki kika samu harkar fim abdul ai alkhairai mutum bai isa ya misalta ba domin fim wata alfarma ce wacce ubangiji yake wa ɗan adam kuma mutum ba ma ya sanin cewa wannan alfarma tana tare da shi sai ya tsallaka tashi ya bar garin da yake ya shiga wani garin ko kuma ya tafi wata ƙasar a nan zai gane cewa shi na daban ne alkhairi ma ba a faɗan adadinsa gaskiya fi sabi lallai. yanzu yaran kina yara na biyar na da maza guda uku na da mata biyu gaskiya ne akwai a cikin sako wanda ya taba cewa yana shawarar shiga kwarai da gaske ina da mai sunan mahaifina muhammad ruslan shi kusan kullum ma'abucin harkar son wasa ne saboda shi kullum harka fim yana ba shi sha'awa to amma duk da na ga cewa kuma hankalinsa ya raja akan shi dan bol ne yawwa ya ba da karfi akan harkar bol amma gaskiya shi ne wanda nake ganin cewa yau ko bai samu abin da yake so shi zai iya yin harkar fim ga kin san shi fim ra'ayi ne in kana da shi kana da shi in baka da shi in ya zo ya ce zai zai shiga fim zaki mara mishi baya sosai kuwa kwarai da gaske zan mara mishi baya saboda ba don kuma na san sana'a ce in dai zai tsaya tsakanin shi da Allah ya rike kansa kuma ya rike mutuncinsa ba abin da ba zai acibin a cikin rayuwarsa ba akwai wani abu wanda aka taɓa miki wanda ya bata miki rai ba ki manta shi to rayuwar da muke ciki yanzu zamantakewar dan adam da kai da koma waye za ka iya samun saɓani kuma za ka iya samun farin ciki amma a matsayina ni da Allah ya yi ni gaskiya ba ma abociyar faɗa ba ce in ba a tsokane ni ba gaskiya ina faɗa amma sai an tsokane ni to kuma sai ya kasance ni gaskiya kan a gama ne faɗa yana da wahala abokanan ma'amalar sana'a da kowa ana zaune da su lafiya kowa kana rike mutuncinka mutane suna kula da mutuncin su su to ka gani ko da an yi abubuwan da zai yi dai a matsayin <laughs> zuciya ta musulunci da wala ni na mamanta manta da shi ya wuce wani abu ne ana yi miki shi yake saki farin ciki gaskiya abin da yake sani farin ciki wata kyauta ce guda ɗayan amma ita a rayuwar duniya ba na manta da ita duk mutumin da ya ɗauki kyautar turare ya bani bana manta da shi ko mace ko namiji bana mantawa kunji in kuna zo ku sai anti <coughs> an samu turaren ku mai kanshi gurin gabata saboda ni ma'abuciyarsa ce gaskiya gaskiya ne hmm. akwai eh, cikin fim ne da kika yi na labari na hmm. wanda kika fito a ah, maman ko in ce ah, me zan ce kishiyar eh, antin Brazdo hmm. irin yayin aikin da kuma irin kisan a yanda yayi aka yi acting din akwai ɗan alamu na rashin kunya da wasu abubuwa mm. to ya yanayin aikin yake a gurin eh kamar yadda muka fito ni na fito a matsayin antin presdo mm. duk abin da yake faruwa a cikin gidanmu ba wani abu bane ba shi mijina a gaskiya fi sabilillahi yana bala'in san ɗansa kuma Allah ya masa rufin asiri daidai gwargwado mm. to kuma yaro ne Allah ba shi ɗan zamani bayan ɗan zamani kuma ƙwaya ɗaya yake sannan ila sai ya zama cewa kuma yana da larura to ni duk abin da yake yi ko raina ya ɗan ɓaci daga ba ina duba tausayinsa nake ji saboda na duba na ga cewa shi kaɗai ne a wajen mahaifinsa kuma bai da uwa sannan ila gata na duniya ba wanda ba da shi shi yasa na kan yi masa uzuri duk abin da ya yi a haƙuri da shi saboda daɗi ya mishi yawa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to shi kenan mun gode anta Aisha